Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna makawan gida na marubuciya Momin Musaddiq wanda yake zuwar muku a cikin wannan janar ta mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni Maman Hanif nake karanto muku. Kar da manta danna mana subscribe tare da ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. A falon Alhaji Tijjani babu kowa hakan ya sa ya sa ɗakin ya tsaya ya sallama har sau uku amma ba amsa. Har ya juya zai koma sai wani Sai wata zuciyar ta ce ka shiga ka duba ko lafiya. Da sallama ya bude ɗakin ya shiga. Turis ya yi cikin muguwar tsorata har zai juya ya gudu kuma ya kama addu'a. Sai da ya ji tsoron fita daga cikin Sai da ya ji tsoro ya fita daga cikin zuciyar sannan ya gane Alhaji Tijjani ne a kona a kwance kamar buhu. da sauri ya kara su wajensa yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abba kai ne haka me ya faru da kai ina alhaji tijjani ba bakin magana sai faman nishi yake kana haka ya sa kali ya juya da gudu ya koma falon don kiransa abdul abdul ku zo ku ga abba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗa yana sake juyawa gaba ɗayansu da gudu suka nufi ɗakin alhaji tijjani duk tsaya suka yi a bakin ƙofar sun kasa ƙarasawa cikin ɗakin Da Abdul ya karasa wajen da Khalil yake tsaye ce garin ya haka ta faru bayan ba gobara aka yi ba. Kallonsa Khalil ya ce tare fa muka zo Abdul kuma kake tambaya ta ka bari mu ji daga bakin matarsa. Haka ne kam amma wannan jikinsa ba zai sake mu ruwa ba wallahi cewar Abdul yana juya kansa gefe. Kallonsa Khalil ya sake ya ce please ka taimaka mu kama shi mu kai shi mota a tafi asibiti da sauri abdul da kai ya kalli kalli ya ce haba dai kana nufin za ka taimaka masa ne mutumin da ka san kashe ka yake son yi ba aisha ba har rauda sai da tara zai da jin maganar da abdul ya yi wata wawa rara kalli ya yi wa abdul a take ya rike bakinsa don ya san ya kofsa karasowa ya taimaka wa khalil suka ɗauke suka fita da shi wajen mota don tafiya da shi asibiti suna zuwa kuwa da tasamir ya fito daga ya fito daga ofis ɗinsa aka shiga da alhaji tijjani ciki da aka ta ya ce khalil me nake gani haka wannan me ya same shi wallahi mu ma haka muka gan shi please mu shiga ka taimaka mishi Da Samir ne ya ce gaskiya ka yi hakuri Khalil ba zan iya taimakawa mutumin nan ba. Dan abin da ya mun ba zan taɓa mantawa da shi ba har na mutu. Da mamaki suke kallon sa da ƙyar Khalil ya ce me kake faɗa ne Samir? Me abba ya maka? Dr. Samir ne ya ce akwai lokacin da Abba na da Alhaji Tijjani suka dan samu hatsari. Abba ya bige mushi mota har motar ta dan kuje kaɗan. Mutane sun taru a Abba na yana ba shi hakuri amma ya ƙi sauraron sa. Aka yi ɗaga hannu ya mare shi a cikin mutane saboda ya taɓa mushi dukiyar shi. Duk da ba da gangan ya yi ba, Allah ne ya kaddara amma mutumin na haka ya mari mahaifina babban mutum a gaban mutane. Ya mishi cin mutunci. wallahi ko mutuwa zai yi ba zan taɓa taimakawa wanda ya ci mutuncin mahaifina ba ta dalilin abin nan da ya faru mahaifina ya kamu da ciwon zuciya wanda yanzu haka yana kwance ba lafiya ya karasa magana yana share hawayen da suka zubo mishi kan shi, kalil ya ce inna lillahi yanzu abu ne aikata wannan abin da bai da daɗin ji kwarai kuwa kalil abdul ne ya ce Rodar ku shiga ciki za mu wuce wani asibitin. da duk suka amsa mishi jiki a sanye suka shiga asibitin bayan sun bar wajen ne abdul ya ce da khalil ni ba ban ba da goyon baya ba da ka taimaka wannan mutumin me yasa ba zan taimaka a ganin mahaifina ba abdul please da ta ce ceton rai za ka yi ba don shi ba kuma ba don halinsa ba don allah don annabi ka taimaka mishi khalil gaskiya ba zan iya ba ka kai shi wajen ka kai shi waje kawai ai mahaifi ya fi ƙarfin wasa yana gama fada ka yi tafiyarsa ya bar hatsi suna kallon shi abdul ne ya ce sai mu je wani asibitin ko tunda shi ya ƙi sai mu yi ta yawo a garin har mu samu inda za a karɓe shi Kallon sa kawai kalile sannan suka shiga mota suka tafi kowane asibiti suka je ba sa karɓar shi wasu ce ba za su iya mishi komai ba wasu kuma su ce ba su da ma'aikatan da za su kula da shi haka suka ta yawo har dare ba su samu inda za a karɓe shi ba wajen da samin suka sake dawowa suka roke shi akan ya taimaka musu. Ce musu yayi ku maida shi gida yanzu idan Allah ya kai mu anjima na koma gida ne wa mahaifina bayani idan har ya amince da taimaka mishi zan yi duk iya bakin kokari na akan shi. Idan kuma bai amince ba to gaskiya ba zan iya ba. Amsa musu suka yi da to sannan suka mishi godiya suka koma gida. Mamaki ne ya kama su ganin har yanzu Hajiya Bilkisu bata dawo ba. wayar ta kalli ya kira amma kuma wayar tana cikin gidan haka suka haƙura da kiran da suka zauna zaman jiranta Tunda da mahaukaciya bilkisu saboda take yawo a cikin gari ba zani ba dan kwali sai rigar da take jikinta bayan ta gama yawonta ta kuma je wajen bokanta ta kuma je wajen bokanta ta zauna kusa da shi sai faman dariya take shi ko boka a zawar fitar rai duk ta ga labaitar da shi Wata ƙazanta ce take fita ta bakinsa bayan wani irin ihu da yake yi, har ran shi ya fita. Yana zama gawa wajen ya gaure da wani irin wari wanda yake fita a jikin shi. Haka Bilkisu ta zauna a wajen duk da warin da yake a wajen amma ta kasa tashi ta bar wajen. Gani da Abdul kwana suka yi basu yi bacci ba. Sai ihu yake yi Alhaji Tijjani. Daga gani ka san yana jin jiki. Karfe shida kare da kirawa wayar da ta Samir don ya ji idan mahaifin nasa ya amince su dawo da shi asibitin. dan sosai yake shan wahala duk da babu baki. Da ta Samir ne ya ce gaskiya Abba ya ki amincewa. Dan ni ma kaina sai da ya fushi da ni akan na ce ya hakuri na taimaka mishi amma ya ki amincewa. Ku yi hakuri kare ku nema mishi wani asibitin. Ajiyar zuciya kai ya sannan ya ce to ba damuwa Samir don ba ka da laifi halinsa ne ya ja masa na gode kwarai da gaske Allah ƙara abu lafiya da amin ya amsa sannan suka yi sallama ya katse wayar kallon shi abdullahi ya ce bai amince ba ko alama ya mashi da ka sannan abdullahi sake cewa to ka kira sa'idu bana ko ko akwai wani asibitin da ya sani ya kai mu da sauri kalli ya ɗauki wayar ya lalubo nambar sa'idu ya kira sai da ya kusan katsewa ya ɗauka da muryarsa ta barci ya ce lafiya abokina kake kira na da sassafe Khalil ya ce ba lafiya ba wallahi Said dan Allah yana son yanzu ka zo gidan su Zinat please menene ya faru Khalil ka faɗa min mana maganar ba ta waya ba ce ka zo ka gani yanzu please ok ga nan zuwa yana faɗan hakan ya katse wayar ajiye wayar Khalil ya ce yana zuwa Allah ya sa mu samu wani asibitin da za su taimaka mana Abdul ne ya ce ni fa wallahi mamaki kake bani Khalil mutumin nan ka san kashe ka yake sanyi amma duk ka buka damu da rashin lafiyarsa da a ce yanzu kai ne a haka wallahi daɗi zai ji ba zai taɓa taimakon ka ba har ka mutu amma kai duk ka buka daga hankalinka a kan shi murmushi kalilu ya ce abdul kenan ba a saka sharri da sharri duk abin da mutum ya maka ka saka mishi da alkhairi na tabbata maka za ka ga sakamakon alkhairin da ka yi tun kan ka mutu Shi da kake cewa yana son kashe ni wannan kuma saninsa. Saninsa don na tabbatar raina ba a hannunsa yake ba. Duk abin da ya faru da ni haka Allah ya kaddara mu. Ina son ka yi kyakkyawar niyya a zuciyarka akan taimakon da za mu yi mishi. Allah ya ba mu ladan shiga baki ɗaya. Tun da ya fara magana Abdul ya saki baki yana kallonsa. Dan shi mamaki ma yake bashi. A ce mutumin da ya saka aka rabe ka amma duk da haka ka taimaka mishi lallai kallon zuciyarsa tsarkakekiya ce abdul ya buɗe baki zai yi magana kenan suka ji sallamar sa'id mikewa suka yi gaba ɗayan suka fito suka samu sa'id a falo a tsaye gaisawa suka yi sannan suka shigo inda alhaji tijjani yake kwance tsayawa sai da ya a waje ɗaya yana kallon sa cike da mamaki ya ce khalil wuta ce ta tashi a gidan nan ko koya wallahi mu ma haka muka gan shi har yanzu ba mu san me ya faru da shi ba gashi ajiya ba ta nan tun jiya Karasowa ya ce amma me yasa baka kai shi asibiti ba? Gare jikinsa yana mace ya ce an samu matsala ne matuƙar bai samu taimakon gaggawa ba kuma da alama ya kwana biyu a haka dan har ya fara wari yanzu haka ina jin warin. Numfasa a kalile sannan ya shi labarin duk abin da ya faru. ya ƙara da cewa yanzu haka na kira ka ne don ka taimaka ka nema mana wani asibitin da za a karɓe shi sai cewa ok yanzu mu ɗauke shi mu je akwai wani private hospital insha Allah za a taimaka mishi kalin ne ya kalla Abdul ya ce taimaka mu rike shi mu fita da shi ya wuce fuska Abdul ya ce kai gaskiya ba zan iya taɓa shi ba domin fa yanda jikinsa yake fitar da wani irin ruwa sai dai ku ɗauka kai da Sa'ida amma ni kan ba zan iya ba baki buɗe ne yake kallon ne ya ce haba Abdul kana nufin ba za ka taimaka mana ba kenan Abdul cewa ya hu hmm. ku ɗauke shi kawai zan buɗe muku ƙofar fita haka ba yanda suka iya kalil da sai suka ɗauke shi da ƙyar kasancewar jikin ya riga da ya sake suka fita da shi bayan sun saka shi a mota shiga suka yi abdul yana toshe hanci suka nufa asibitin da sa'id ɗin ya ce zai kwatanta musu wani private hospital ne suka nufa suna zuwa kuwa cikin ikon Allah aka karba Alhaji Tijjani aka shiga da shi emergency don taimaka mushi likitoci sun yi iyaka su sosai akan alhaji tijjani nasara ɗaya suka samu shine zai fara magana amma jikin shi kam sai dai addu'a kawai don ko ina ya rikice haka aka fito da shi zuwa wani ɗakin sosai kalli da kashe kuɗi a asibitin kafin aka gama alhaji tijjani komai komai da zai taimaka mishi bayan kwana uku wani irin ƙurji ne ya fito a kafar hajiya maryam a lokaci ɗaya ya girma wani irin ruwa sosai ƙurjin yake cika a ƙafar don duk naman ƙafar ya cinye sai zubewa yake sosai ɗakin da take yake wari don yanzu haka mutane ba sa iya shiga duk wanda yake son garinta sai dai ya leƙa ta windo sosai majiya Maryam take ihu tana cewa a taimake ta za ta mutu ƙafarta. Dakta sun yi binciken sun kasa gane komai gashi ƙafar gaba ɗaya ta tashi daga aiki sai dai a yanke ta. Ga baki ɗaya. Ko da aka faɗa wa Khalil da fara kin amincewa ya amma daga ƙarshe haka ya amince ya biya duk wani kuɗi aka shiga aka yanke wa Hajiya Maryam kafafuwan nata. Tunda aka yanke wa Hajiya Maryam kafa ta san inda hankalinta yake ba. Na an yi mata allurar bacci lokacin da za a shiga aikin. Alhaji Tijjani kan ba laifi yana samun kula a wajen likitocin duk da ba wani nasara ake samu game da jikin nashi ba. khalil ya dage sosai wajen shirye-shiryen zai fita da Hajiya Maryam da Alhaji Tijjani waje ko Allah zai sa a dace kan wannan ciwo nasu. Ko da ya faɗa Abdul da Sa'id ɗin makula shi suka yi dan su yanzu har haushin Khalid suke ji. Shi kuwa Khalid ko a jikinsa dan ya riga da yayi yi niyya lokacin tafiyarsu kawai yake jira. Bayan kwana uku da daddare misalin karfe tara Khalil da Abdul Sa'id suka zo duba jikin Alhaji Tijjani. Don yau kwata-kwata ba su shigo ba. Har kuwa Alhaji yana ganin Kale da fara kokarin yin magana. Gaba ɗaya a suka yi suna kallon shi dan yanda yake yi domin son yin maganar kawai. Kamar wanda ran shi zai fita haka ya samu ya ce Khalil cikin rawar murya. Da sauri Khalil ya so kusa da shi ya durkusa ya riƙe hannun shi ya ce Abba ka yi magana please me kake son faɗa mun Sai da ya ɗan yi tari sannan ya ce da kyar, ka yafe min Khalil. Murmushi Khalil ya ce Abba ba ka yi min komai ba don ni na yafe maka tuntuni ban riƙe ka a raina ba. Kallon shi Alhaji Tijjani ya ce akwai babban laifin da muka yi maka wanda babu wanda ya sani babu wanda ya san mun aikata hakan sai Allah. Yana magana a hankali idan baka matso kusa da saitin kunnen shi ba ba za ka ji ba. Da mamaki kalli yake kallon shi yana tunanin wani laifi ya musu wanda bai sani ba. Wasu ya mishi tunani da cewa kar ka yi dogon tunani Khalid ina son kai yi min alƙawarin duk girman laifin za ka yafe min kallonsa Khalid ya ce abba idan dai ni kai wa laifin na yafe maka ka faɗa min kawai kallon shi ya ce ni na kashe zinatu da hannuna Khalid a firgice Khalid ya ɗaga kai yake kallon Alhaji Tijjani a hankali Alhaji Tijjani ya ci gaba da cewa Khalil ni da Maryam mu muka kashe iyayenka bayan ba su yi mana komai ba A razana da ya tsaye, jikinsa sai faman karkarwa yake, fuskarsa ta cika da zufa, ga wasu hawaye masu zafi suna zubo mishi. Ci gaba da magana Alhaji Tijjani yana cewa ka yi haƙuri. Wawan juyin da Khalid ya yi ya yi daidai da kaiwa Alhaji Tijjani wata mugun naushi a bakinsa, ai kuwa tuni bakin shi ya fara zubar da jini. Duka Khalid ya fara kai masa ta ko'ina idanuwansa duk sun rufe, baya ganin komai. Sa'id da Abdul ne suka karaso da gudu suka rike Khalil suna tambayar shi lafiya. A fusace Khalil ya ce ku bar ni na kashe shi kamar yadda ya kashe min iyaye. Wallahi ba zan bar shi ba. Ba zan taɓa yafe maka ba. Kisan da kai wa iyayena ba zan yafe ba. Bai karasa maganar ba yanke jiki ya faɗi ne. A rikici Abdul ya fita da gudu ya kira Dattas domin taimakawa Khalil. Babu wanda ya kula da Alhaji Tijjani da jikinsa sai faman zubar da jini da wani mugun ruwa mai wari yake yi. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Maman Halim nake cewa a yi saurare lafiya. Assalamu